Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, studio Kalangu ya soma gabatar da labarai da harshen Hausa. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku je ƙarin bayani a game da taron wato kan sauyin yanayi da ke gudana a birnin Marrakesh na kasar marok Kwamitin da ke yaƙi da annobar masasar dabbobi wato valerie da Rift ya kira taron manema labarai a jiya muna ɗauke da ƙarin bayani a kai. Za ku cewa hukumomin jihar Talibere sun ɗauki wasu sabbin matakan tsaro a jihar. A shirin musamman za ku ji hira a game da amfani da irin shuka masu sauri da aka inganta. ga labarin ɗaya bayan ɗaya a dabara da babban taron wato a dabara da babban tattaunawar da ake yi a tunisia tare da halartar shugabannin kasashe a game da batun samar da kudaden tunkarar al'amarin dumamar yanayi kungiyar tarayyar turai ta ɗauki niyyar kaddamar da waɗansu furoje-furoje domin samar da makamashi irin na zamani a nahiyar afirka mai ƙarfin giga wata biyar Alasan Guzi Muhammadu wakilinmu na musamman a Marrakesh ya aiko mana wannan rahoto da Gungun Muhammad Dantani ya fassara. bukatar ta samu ba tare da an jiri sakamakon tattaunawa ba bisa ga karɓar tallafin asusun. Ƙasashen Afirka za su ga wasu bukatunsu sun tabbata tallafin kungiyar kasashen turai da kasashe masu kawo gudunmuwa. Tallafin da kimanci bukatun sarrafa gigawatt biyar na inganta proje na ƙasa da kuma na tsakanin ƙasa da ƙasa. Projen za a jera su ne cikin kundin gudunmuwa da kowace ƙasa cikin ƙasashen nan dari da gomiya tara da da biyar suka halarci COP22 ko kuma bisa tambayar Union European. Horon ita ce ta ƙirƙiro samun wannan bukata a watan desamban da ya shuɗe inda ta ta bada miliyar biyu na euro. Segolano Royal, ministar Faransa mai kula da yanayi, ta ƙara jaddada cewar bukatar ta gaugawa ce ga 'yan Afirka miliyon ɗari bakwai da ba su da lantarki. Shi ne mahi mahimmanci ga taron COP22 domin COP22 taro ne na Afirka. Cikin Afirka muke kenan Afirka ce sahun gaba. Wajibi ne Afirka ta samu wa'annan buƙatu. Misali lantarki ta hanyar aiki da rana. A kowace bukata gaugawa akwai ta gaugawa. Kwamitin da ke yaƙi da annobar masasarar dabbobi da ake kira labarai da rift ya kira wani taron manema labarai a jiya a ofishin ministan kiwon lafiya. Mataimakin shugaban wannan kwamiti Kanal Manjo Bila Maina ya yi bayani akan wannan annoba ga Muhammad Dantani da bayani a cikin wannan rahoto. A faɗar mataimakin sashe mai kokowa da cutar tsakanin biyu ga watan Ogista zuwa sha biyar ga watan Nuwamba da ya wuce halin cuta ɗari biyu da talatin aka ƙididdige bisa ga halin nan ɗari biyu da talatin an samu rashi talatin da biyu kashi goma sha hudu bisa ɗari kenan. A cewarsa duk da wa'annan rishin namarin ya ɗansa sassabta. A wani bayanin kanar Manjo Bila Maina ya bayyana a cikin mujallar Sahel ta gwamnati da ta hutu a yau kashi 86 bisa ɗari na kamawa da cutar sun samu kubuta a dalilin matakan da aka girka. rashin da aka samu sun danganta ne da kamun farko na cutar da suka bayyana bayan cutar ta yi kamari. Kwamitin Gurmazon ya ce yanzu ba ma sai an kai bincike a Dakar ba, ƙasarmu na da nata magwaji Sermes a nan Yame. A gaida gungun Muhammad Dantani, kotun tsarin mulki ta Nijar da 'yan majalisar dokoki na bangaren adawa suka tuntuɓa a ran 24 ga watan Oktoba dangane rashin mutunta kasan da doka ta baiwa mata wajen naɗa naɗa mukammai a cikin gwamnati ta bayyana cewa ba ta da hudumin yanke hukunci a kan wannan batu. Tarnan Ahmed da Fudai ya haɗa muna wannan rahoto gungun Muhammad Dantani da fasara. Hujjar da rukunin 'yan adawa na majalisar dokoki suka sa gaba shine cewar wai gwamnati da shugaban ƙasa ya girka ranar 19 ga watan Oktoba ya saba ma ayar doka ta 22 na kundin tsarin mulkin ƙasa da ke nuna cewar da hukuma za ta kauce wa duk wani bambanci zuwa ga mata inda ayar doka ta hudu ta watan Juni na shekara 2000 ta ƙayyade fasalin ba da kaso a naɗin makamai ta fuskar zaɓe a cikin gwamnati da jagoranci ga makamai hukumar ƙasa. Wannan hujjar da suka bayar koti ta ce wannan doka ta watan Juni shekara dubu biyu ba ta da alaƙa kenan lauran ma baya cikin hukuncinta. A wannan rana ta sha biyar ga watan Nuwamba bisa ƙudurinta mai lamba sufuli sufuli takwas hukumar koli ta nuna haka. A sakamakon yawan kaiwar hare-hare da sata da makami da ke faruwa a jihar Tilibiri, hukumomin jihar sun ɗauki wasu matakan tsoron tsaro a cikin Departama goma na wannan jiha. Domin samun ƙarin haske a jiya mun tuntuɓi Prefen Departama ɗin Torodi Ibrahim Musa ta wayar tarho. Kasancewar layi bai da kyau, Gungu Muhammad Dantani na ɗauke da bayaninsa. A cewar Ibrahim Musa shugaban gundumar Torodi, matakan tsaro da magabatan yankin suka ɗauka sun jibinci yawaita sintiri da kayan aiki masu fa'ida tsare manyan garuruwa. Abin da ya shafi matakin ƙarshe, shugaban gundumar ya nuna cewa tsaron ya dangantu da larwai na kai tsaye ga dukan motoci masu shiga ko fita daga biranen an hana yawo da motuna daga bakin karfe biyar na marece zuwa karfe shida na sahe da kuma larwai ga saida man feta a gidan mai mataki na ƙarshe shine larwai bisa ga zirga-zirgar motuna sabbi a faɗin shimfiɗar yankin a faɗar shugaban gundumar torodi inganta duka wa'annan matakan tsaro ya ba da damar maido kwanciyar hankali a cikin yankin. a gaida gungun muhammad dantani dangance da yajin aikin da ma'aikatan kamfanin haƙo man fetur na cnpc yan nijar ke yi a jiya kun ji wakilin ma'aikatan wato ya zargi inspector na ma'aikatar jihar yamai wato na ma'aikata a jihar yamai da kasancewa cikin waɗanda ke hana ruwa gudu wajen ganin an biya musu bukatunsu daga nasa bangare inspector Dallaji Sani ya maida wannan martani. akwai tsohon kwamiti da aka yi tsakanin minista din petrol and direction din hydrocarbon da minista din na ma'aikata da inspector de travail da yan sandika da yan central wannan da su delegate di personnel din na kwatanta musu na ce musu ku a nan delegate ne mai tunda akwai sauran delege wanda suke can wasu suna agadem wasu suna zandar wasu suna difa yaya ku gani ku kuna iya tahiya da wannan eh, shawarun da za a yi da sunan ma'ancan eh, delegen naku suka ce su ne suka umarce su su zo sai na ce to tunda ya zama hatu shi yasa na ce ku zo mu tattauna mu ga hanyar da za mu yi mu hita a gane mu juna aka yi takarda an kai rijeje na an tsaye da an ce nan zuwa talatin ga watan Septemba ya kamata a ga juna a tattauna a gani wannan matsalolin nasu ni ga nawa gani wannan mutanen lege wannan ba su sauraron kowa in ka ce musu ku yi gabas sai ka ga gobe sun yamma to wanda kake ce mishi ga hanya hita shi ya bi wata hanya to ya kake yi mishi Jaridar Lanke tara tara na shida ga watan Nuwambar na shekarar 2016 mai lamba 1532 ta buga labarin cewa bisa umarnin alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati a jihar tilibiri hukumar sandarma ta wannan jiha ta bankaɗo wani al'amarin rubda ciki da dukiyar jama'a daga magajin garin karamar hukumar sansan hausa wato yayi gungu muhammad dantani ya tuntuɓi lauyan da ke kare magajin garin ta wayar tarho ga abin da yake faɗa A halin yanzu ba mu da labari, watakila akwai zancen amma bai iso gare mu ba tukuna, kuma ba tuntube mu ba. Ina tsammanin bincike ne ke gano cewar an yi rubuta ciki da dukiyar kasa a wani lokaci da muke ciki ba a kira magajin gari akan wannan zance ba. A hukumance babu wata takarda da ke nuna cewa an gano jiya a kalar kuɗaɗe. Rida ta bayyana cewa alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati na duba zancen, a matsayina na lauyan da ke kare sa ba a sanar da ni ba, kuma idan da an tsare shi zan samu labari. Wata babbar tawaga 'yan ƙasa kasar Faransa a ƙarƙashin jagorancin jakadan Faransa a Nijar na gudanar da wata ziyara aiki tun jiya a garin Agadez. Tawagar ko kuma hukumomin wato Faransa sun karrama sarkin Agadez. Wakilin Musa Mamman ya aiko mana da wannan rahoto kungu Muhammad Dantani ya fassara muna ya kasance jiya a masarautar sultana ta ayir inda ya samu tarbe daga mai martaba alhaji umar ibrahim umaru mai martaba ya samu galar yabo ta Chevalier de Legion d'honneur. Mu saurari Marcel Iscour, ambasadan Faransa. Farin ciki zani mayar ma mai martaba sarkin Ayir Gala ta Chevalier d'honneur ta Legion dangance da jan kokarin da ya bada don karfafa kwanciyar hankali. Cikin babban farin ciki ne mai martaba da sunan al'umma Ayir da Kawar ya yi godiya ga bakon nasa. Mu saurari mai martaba Umaru Ibrahim Umaru. Da sunan al'ummar Ayir da Kawar akan wannan mahimmanci na ƙamna da aka nuna, muna godiya ƙwarai, kuma ku tabbatar da za mu ƙara ƙaimi domin hulɗa tsakanin Nijar da Faransa ta ƙarfafa, za mu iyaka ƙoƙarinmu domin kwanciyar hankali a yankin Agadas da Nijar ya tabbata. Rangadin na ambasadan Faransa a Agadas zai kwashe kwana biyu ne. bayan sun zama a ƙarƙashin wato bayan sun zama a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Isra Hama da ta MNRD hankuri magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammad Usman sun kafa wata sabuwar jam'iyyar su mai suna RDR canji. Jina Abdullahi shine sakatare general na wannan jam'iyya ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin haske. rdr canji sunanta waton kun san lokacin da muka tura zaɓe muka ce to yanzu ya kamata mu yi sabon jam'iyya duk 'yan niger na jiha takwas muka taru a nan ya mai ashirin da wata shidda juwan kenan muka wani jam'iyya muka ɗauki wato takardun muka kai minister lantarki kasan shi ne ka kula da fartuka yanzu wata gane hudu ya da mana takardar cewar ya amince da fartikin mu fartikin mu ya aiki yadda ya kamata eh, duk farti ya shi aiki ya kamata mu yi shi mu da muna tsare-tsaren mu ba hana mun ba yanzu da wannan takardar ta hito shine muka wallaha mu duniya ko kowa ya gane sabon parti ya fito wanda duka ka sha wannan parti kin da mutanen gaskiya wanda ba su ci amana ba su karya muna jiran su kowa da kowa mu ɗebe kowa ba in mace in namiji ne in talaka kowa ne ne in dai yana bukata kowa da buɗe Jina Abdullahi kenan wato sakatar general na sabuwar jam'iyyar siyasa RDR canji. Yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Yau shekaru da dama kenan da ake amfani da irin shuka masu sauri da aka inganta a Nijar. Mai kula da binciken irin shuka a jihar Yamai Rabani Garba ya bayyana cewa a duk shekara ma'aikatu kamar Inran, Ikrizat da sashen kula da noma na jami'ar wato Yamai na sarrafa kimanin ton ɗari na irin wannan wato na wannan irin shuka. Duk da yake wasu manoma na ɗari-ɗari wajen amfani da wannan irin. kwararru a wannan fanni sun nuna cewa a wannan lokaci na sauyin yanayi ta hanyar wannan iri ne wato za a samu albarkatun gona masu yawa ga dai inspector rabani garba da bayani iri shine cibiyar shukar da za a yi ta fito cikin iri kwai kwayoyi akwai dashe akwai watsi su ne bayan an sa su suke ba da fitar shukar shi iri da aka sarrafa duk lokacin da yake kan min zamen da aka sarrafa shi to zai kasance ya daidaita ga halin yanayin yankin. Ma'aikatu masu bincike su ne ke kawo daidaito ga iruruwan. Suna keɓe iri mahi inganci iri wa'anda aka tantance aka zaɓa su ne suke ajewa al'umma. A nan ana kawo masu wani sauyi ne, alhali su wa'annan da ke cikin wannan layi na ADN ba haka suke ba. Yawancin dukan iri, misali irin hatsi kamar ashkafe da dukkan manoma ke amfani da shi shine hatsi mai gaggawar tashi. Wajen wake akwai iri-iri daban-daban, dukkan wa'annan iruruwa an tattara su cikin wani kundi da ake cema katalog. Kaman a nan yame, in kuna biɗar shinkafa sai ku je fermusagiya. A SM niya kuna iya samun iri na pom de mai inganci, haka kuma a cikin kowane yanki na Nijar akwai masu shirya wa'annan iruruwa. Damana ba ta wuce wata uku zuwa hudu ba, dangance da canjin yanayi, inda wani bi take tsayawa ba zato. Idan kuka sanya iri mai daidaito da wannan hali, to za ku ci moriya. Ya dangantu da iri domin kowane na da nashi wa'adi, sai dai su abin da ake cema a ameliore su sun daidaita da yanayi. Shekarar da ta wuce a Yame ton 118 aka girbe na shekara 2016 na bisa hanyar raskwana. kun sare wato muhammad gungu dantani dauke da fasarar kalaman rabani garba dantani wato mai bincike a game da irin shubuka ko kuma irin shubuka da wato na noma kenan a cikin shirin namu na musamman wanda shi muka karshen labarin namu da harshen hausa na wannan marice sai kuma gobe dan allah ya kai mu anan muke fatan a huta lahiya sauraron shirye-shirye isiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa